This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Zara Aminu Fage. A sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 15 ga watan Fabrairun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zara da kanun labarai. kafofin yada labarai a ƙasar lebanon sun rawaito cewa adadin fararen hular da suka mutu sakamakon hare-hare biyu da isra'ila ta kai a ƙasar ya ƙaru zuwa goma ukraine ta ce wasu jerin harin makami masu linzami da rasha ta kai kan wasu yankuna a ƙasar sun jikkata mutane shida tare da lalata gine-gine da dama kasashen china da rasha sun ƙara ƙarfafa haɗin gwiwarsu a cikin 'yan makonnin nan bayan da aka bayyana shirin kotun na zuwa china a wannan shekara to bayan labaran duniya za ku ci cewa hukumomi a najeriya sun sa takwicin zunzurutun kuɗi har naira miliyan ashirin ga duk wanda ya taimaka wajen kamo wasu gaggan 'yan bindigar da suka addabi yankin babban birnin tarayya abuja mataki ne mai kyau saboda shi rashin tsaro ba a cewa ga hanya ɗaya tilo wanda za a iya samu a daƙi da shi A Ghana kuma gwamnatin kasar ta sauya ministan kuɗi a wani sashe na sake fasalin gwamnati da shugaban kasar Akufo Addo yake yi. Kasan international credit da shugaban mu Najeriya suna ganin kamar economy mu tattalin arziki mu bai daidai ba domin shi ne duban aji tattalin arzikin da kansu financial minister bai manage economy da kyau ba. Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki to amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Kafofin yada labarai na ƙasar Lebanon sun rawaito cewa a yau Alhamis adadin fararen hular da suka mutu sakamakon hare-hare biyu da Isra'ila ta kai ƙasar Lebanon ya ƙaru zuwa goma. Waɗanda suka zama mafi muni a cikin sama da watanni hudu da aka kwashe ana masayar wuta a kan iyakokin ƙasar. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta lashe takobin mayar da martani kan hare-haren da aka kai a birnin Nabatiya da wani ƙauye da ke kudancin ƙasar. Sa'o'i kaɗan bayan harba wasu makamai daga Lebanon da suka hallaka sojan Isra'ila. harin ya rusa wani bangare na wani gini a birnin nabatiya inda ya kashe mutane bakwai 'yan gida ɗaya ciki har da wani yaro kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ya bayyana yawan adadin mutanen da suka mutu a harin na nuni da wani gagarumin sauyi a cikin sama da watanni hudu na musayar hare-hare na yau da kullum da ake yi a kan iyakokin kasashen tun bayan barkewar yakin isra'ila da hamas a gaza a ranar 7 ga watan oktoba ukraine ta faɗa a yau alhamis cewa wasu jerin harin makamai masu linzami da rasha ta kai kan wasu yankuna na ƙasar ukraine sun jikkata akalla mutane shida tare da lalata gine-gine da dama maxim kozisti gwamnan yankin labib da ke kudancin ukraine ya ce mutane uku sun jikkata a wurin yayin da makami mai linzami ya lalata wani ginin ababen more rayuwa da gidaje da dama jami'ai a birnin zaporozhia sun sanar da cewa mutane hudu sun jikkata tare da lalata wata makaranta da wani shago sanadiyar harin na rasha har ila yau makamai masu linzami na rasha sun kai ciki babban birnin ukraine inda jami'ai suka ce dakarun tsaron sama sun harbo dukkan makaman kuma ba a samu rahoton jikkata ba to an jima kaɗan zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan a najeriya ministan babban birnin tarayya abuja ne su moke ya yi alkawarin ba da ladan kuɗi har naira miliyan ashirin ga duk wanda ya ba da bayanan da suka kai ga kama wasu gaggai 'yan bindiga uku da suka addabi yankin wuke na magana ne kan tsatsauran matakan da ake wato da aka fito da su domin dakile hare-hare da satar mutane domin karbar kuɗin fansa da ya addabi yankin na abuja a baya-bayan nan hassan maina na ya aiko mana da wannan rahoto Let me put money on their head. So wherever they send their men out there. I'll give them 20 million naira. go and fish them out wherever they are. Ministan Abuja kenan barista Nyisan Wike ya sanya tukucin naira miliyan ashirin ga duk wanda ya ba da labarin da zai kai ga kamo sauran 'yan bindiga guda uku. Yanzu haka ake nema ruwa a jallo. Ke bayanin cewar ya sami cikakken goyon bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na yayi duk wani abu mai yiwuwa na samar da tsaro a yankin babban birnin tarayyar kasar. Barista Wike wanda ke bayan hakan a hedikwatar 'yan sandan birnin Abuja yayin gabatarwa da 'yan jaridu gungun 'yan bindiga ga daɗi da suka kware wurin addabar abuja da satar mutane don neman kuɗin fansa ministan na abuja ya sake tabbatarwa mazauna birnin cewar daga yanzu za a ke bin duk dazukan da waɗannan 'yan bindiga ke ɓoye don a farauto su ba tare da an jira har sai sun kawo farmaki a mazauna birnin ba mai sauke wanda ya alkawarin samar da kayan aiki na zamani ga 'yan sandan birnin ya kuma nemi su ƙara zage dantse wurin tattara bayanan sirri tantancewa da kuma aiki da su to be stamped out of us. We have the we have the capacity to withstand them, we have the capacity to equally deal with them. Kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja kenan CP Ben Igwe ke ta cewar za su kawar da dukkanin matsalar tsaro a birnin domin za su iya don suna da kwanjin yin hakan. Amma wani mataki na tabbatar da hakan ya ce sun cafke wasu rikakkun 'yan bindiga daɗi su 23 da suka daɗe suna addabar mazauna Abuja da satar mutane kuma an sami zunzurutun kuɗi har naira miliyan tara da bindigogi ak-47 guda shida yana mai cewa wannan samun taɓi ne na irin hoɓɓasan da suke yi a halin yanzu domin tabbatar da tsaro a abuja masanin tsaro win commander musa isa salmanu na ganin irin wannan matakai da ministan abuja ke ɗauka ba ko shakka zai haifar da ɗa mai ido mataki ne mai kyau saboda shi rashin tsaro ba a cewa ga hanya ɗaya tilo wanda za a iya samu a dakile shi wasu su akwai na amfani da ƙarfin tuwo akwai na amfani da intelligence akwai na har duba menene ke kawo ina a adiresin na abubuwan da ake ce ma root causes wannan miliyan ashirin ɗin da minista ya sa akan wa'annan mutane ni ina gani mataki ne mai kyau mataki ne wanda aka yi wa ƙasashe da dama suka ɗauka akan shi akan ta'adda akan shi akan mutane da yawa kuma akan samu mutane su kawo wa'annan labaran da zaran suka tabbatar da cewa za a ba su kuɗin nan saboda su fa wayannan mutanen kanin jama'a suna aiki da jama'a a wani idan ya tabbata cewa zai samu wannan miliyan ashirin din ko kuma fiye da haka gara ya ba da wannan labarin ya zai zama motivation a wurin shi har ya ba da wannan inda za a iya kama su hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan Maina Kaina yanzu kuma ga zara da ci gaban labaran duniya. A yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsananin rayuwa sakamakon tsadar abinci, magunguna da wasu ababen bukatar rayuwar yau da kullum. Gwamnatin Najeriya ta bakin ministan noma ta ce, nan da mako mai zuwa za ta fara raba hatsi kyauta ga manoma musamman mabukata don rage matsalar yunwa a ƙasar. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Halima Abdulra'uf ta aiko mana daga Abuja. Gwamnatin Najeriya ta bakin ministan noma da samar da abinci sanata Abubakar Kyari ce ta bayyana hakan a wani taron manema labarai da ya gudana a birnin tarayyar kasar Abuja inda ta fayyace cewa za ta fara raba wa 'yan kasar hatsi tan dubu arba'in da biyu kyauta kamar yadda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yarda da shirin. Akwai kuɗaɗen da shi shugaban ƙasa President Bola Ahmed Tinubu ya bamu ya ce ko me za ku yi ku tabbatar cewa an yi wannan noman kuma an ƙara ma manomi ƙarfi yanzu cikin nan da sati mai zuwa zuwa daga litinin za mu fara wasu jihohi saboda a fara samu kayayyakin su din. yaya gwamnatin kasar za ta tantance mabukata da ya kamata su ci gajiyar wannan tallafi ganin yadda a baya an sha ganin yadda wasu marasa kishin al'umma ke karkatar da ababen da ya kamata ta talakawa su ci moriya. Sanata Abubakar Kyari ya ce. Abin da muka faɗa a kowane local government din in aka je a samu association din manoma din kuma muna da dai list da muka sassaka har da 'yan tsaro da su kungiyoyin da kuma a traditional rulers muka sa su ma su shiga a cikin a wannan kwamiti din su ne za su ba da sunaye kuma su za a ba kaya su raba a wajen sai dai duk da wannan matakin da gwamnati ta dauka tsohon kwamishinan yada labarai na jihar adamawa malam ahmad saju ya ce matsalar ta wuce tunanin gwamnati to wallahi alal hakika ana cikin halin haulayi ba ma kawai talaka ba yanzu haka inda nake aiki akwai manyan ma'aikata da muke tare da su wadda sun kasa zuwa na kira su mai hana su. masu zuwa suka ce ba su da ma kuɗin sa mai a mota to idan wanda yake ma karban albashi mai ɗan dama ya ce maka ya kasa to kai tunanin wanda yake karban karamin albashi ko kuma wanda ma bai da ma wata hanya banda neman yau da kuskuren shine idan muka tashi yin tsari na tattalin arziki muna tsammanin babu waɗanda za su fito su yi wa al'amarin zagon ƙasa to ƙasar ta zama na yanzu ba za ka ma san wake kishinta ba waye kuma baya kishinta ba akwai masu zagon ƙasa ga duk dukkan wani manufa na hukuma wadda su duk wani wahala da ake ciki su riba suke nema kuma riba suke samu dole ne a rika yin la'akari da irin wannan rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan najeriya miliyan 26,500 na fama da rashin wadataccen abinci inda 'yan kasar ke kashe kaso 59 cikin 100 na abin da suke samu wajen abinci lima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a kasar ghana kuma shugaba na kofa addo ya sauya ministan kudin kasar a wani sashe na sake fasalin gwamnati da kuma tunkarar koma bayan tattalin arziki da kasar ke fuskanta daga kumasi ga rahoton hamza adams ma'aikatar sadarwa a fadar shugaban kasa ita ce ta fitar da sanarwar sauya ministan tattalin arzikin kasar kamar yadda honorable ali suraj jami'i ne a fadar shugaban kasa ya mini karin bayani a wayansu cikin mpc mu sun kawo korafin cewa da su ne a samu dama a sauke minista na finance shugaban kasa ya nuna cewa kowa ya samu hakuri akwai ababa dai wanda ake gudanarwa an hanyi shine shugaban kasa shi ke da iko kuma dole jama'a suka yi magana dole ya ji kuma jin inda jama'a suka fadi ya sa ya duba sa shugaban kasa lokaci ya kai ne yana gani ya kamata ya sake ma'aikatan saboda ya sake energize kasanmu na Ghana. Ghana na ci gaba da fama da matsalar tabarbarewar tattalin arzikinta. Abin da ya sanadin tunkarar asusun ba da lamunin kasa da kasa ta IMF domin neman ceto. Ko shin wannan sauye-sauye musamman na ministan kuɗin kasar zai iya shawo kan wannan matsala da kasar ke fama da shi yayin da ya rage ƙasa da watanni goma a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa? Wannan ne tambaya da na yi shuwaib abubakar mai sharhi ne akan tattalin arzikin kasar inda yake cewa in ka kuma kasafin kuɗi na wannan shekara finance minister guda gudan gano kenufuriyata furiata planning shi ne eh, ko kuwa abin da shi ya gaya ma shugabar kasa shi aka zo aka ajiye muna in terms of hanyoyin da da biya samu kudi da inda da shigar da kudaden eh, wannan an sun yi an gama kuma an ji da shi gidan majalisa gidan majalisa an amince wannan abin ke aiki don shi in terms of major change da na ganin kamar bai kawo wani babban sakiya shi kuwa sharif abdulsalam mai sharhi kan harkar siyasa ne a kasar ghana na ganin duk da cewa tsohon ministan ya gabatar da kasafin kudin kasar akwai gudunmuwa da sabon ministan kudin kasar dr amin adam zai bayar musamman ta fannin samun yardan masu zuba jari a kasar kasan international credit da suke ba mu rance duka suna ganin kamar economy mu tattalin arzikin mu bai daidai ba domin shi mai duba arzikin tattalin arzikin da shi financial minister bai manage economy da kyau ba kawo sabon mutum wani lokaci ya bar wani samu wani karfin cewa kamar a'a yanzu with new person maybe credentials is da kyau za a jarraba a gani ko shi ya kawo ma kasance gaba wannan ya kawo ma da wani goodwill karan wani confidence in investment a kasan Ghana. Koya al'umman kasar suka ji da wannan mataki? Sunana labaran Isa tuge shi kawo wani daban ma me shi zo ci gaba da tafiya mu gani maybe shine mafi alheri oh, sunana Muhammad Murtala gode ma Allah Allah sa wani zadibi a shin nan zama mafi alheri cikin wannan kwanaki da ya saura a yi zabe Dr. Muhammad Amin Adam kafin a basa mukamin ministan kuɗin kasa sai shine karamin minista a ma'aikatar kuɗi kana ɗan majalisar dokokin ƙasa ne mai wakiltar karaga kafin hawansa mukaminsa na karamin minista kuwa dr muhammad amin adam shine mataimakin ministan makamashi mai kula da ɓangaren man fetur ya kuma taba zamowa mataimakin ministan yankin arewa a shekarar 2005 kafin aikinsa na mataimakin ministan makamashi kuma ya taba kasancewa wanda ya kafa kuma babban darakta na cibiyar harkokin makamashi ta afirka wato asap e a takaice to sai dai a sa ran za a tantance ministan a majalisar dokokin kasar nan zuwa ba da jimawa ba kafin ya kama aikinsa hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana To gaida Hamza Adams wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kuma a da yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da yin bayani ne akan ciwon basir ko kuma pile a turanci. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata likita ya yi bayani akan ciwon basir da alamominsa har ma da abubuwan da ke kawo cutar sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya yi halinsa. To a wannan mako za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Muslim Bello Katagum kan alakar zaƙi da maiƙo da kuma cutar basir kamar yadda mutane ke alakanta shi da cutar. Likita gare ka. To babban alaƙin su dai shine ga waɗansu mutanen suka yi complain akan in suka sha abu mai zaƙi musamman lemun kwalba. Ina ce lemun kwalba kuma ina nufin wanda yake zuwa na kwalba wanda yake zuwa a cikin kan a ko kuma wanda yake zuwa a gora da yanzu yawanci lemun kwalban namu sun fi zuwa a gora ga wanda suke sha musamman su zo sha a wani lokaci irin kamar bayan da daddare a kafin su kwanta ba a samu any form of movement ba ko kuma ya ja sa ban gidansu ya yi tauri ta yawanci sukan samu irin wannan complain na na bayan gida mai taurin nan sai ga continuously kuma yana sa musu tauri amma kuma dan mutum ko ya dan sha sugan shi al misali ko zuma ba dole ya masa irin haka ba to wa'annan su chemicals ne wato chemicals shine wannan sinadarai da ya kasance ba natural ba to sai ya kasance mutum ka zo kana kwankwada kai kuma a naka kana jin daɗi bayan za a faɗa sunayen kamfanonin amma a sani cewa duka lemun kwalba dai ga mutum zai zauna ya kwankwada in dai ba wanda aka haɗa ba ne a gida irin al misali ayaba a zo a ce an samu mangoro ne a a zo a ce an samu irin shi lemu na bawo a zo a ce an murza shi ko kuma a zo a ce an yi mixing din shi ya zo ya bada wani sinadari ko kankana a zo a yi mixing din shi so duk wa'ansu wanda ba irin wannan ba za su iya jawowa irin wannan constipation din wato bayan gida mai tauri yayin da suka jawo bayan gida mai tauri kuma sai mu dawo bayanin da ne a baya wanda zai iya sa a samu wannan matsala na wato ainihin basir an batun mai koshi kuma gaskiya har yanzu ne ban ga wani standard binciken da ya nuna cewa eh dan akwai maiko yana sa wannan bayan gidan ya zo ya kasance ya tauri wuri ba ko kuma ya zo ya jawo basir amma sai dai ilimi yana da faɗi amma dai bisa ga karatun da na yi da binciken da na yi ban taɓa jin inda aka ce maiko yana da alaka da wannan matsala na basir ba sai daga wanda yake da shi akwai wanda hala yake damun shi in ya ci amma ba wai dan yana sawa ba Shin suwaye suka fi barazanar kamuwa da ciwon basir? Mutanen da suka fi kamuwa da wannan basir din su ne kamar haka. Na farko mai kiba wanda kiban shi yana da jiki sosai kenan ko? Na biyu kuma mace mai ciki saboda shi ma ana iya samun bibin da yake cikin nata yana danna hanjinta as a result of that sai ya jawo bayan gida mai tauri yayin da ta zo yin bayan gida yana mata wahala. Haka ma kuma hormonal changes haka wato sinadarai na jiki da suke canzuwa yayin da mace take da ciki. Na uku ga wanda yake ɗaukar abubuwa masu nauyi musamman suke irin exercise din wanda ba dan cika samu sa environment mu ba sai kuma na hudu ga wanda ya kasance cewa yana yawan samun bayan gida mai tauri da bai yi komai a kai ba ko kuma ya san abin da yake ci ko yake sha babu isasshen ruwa a ciki wato ga wanda baya yawan shan ruwa kenan wanda ga kwana ɗaya bai sha ruwa ba kwata-kwata bai dame shi ba saboda me yasa ya je ya sha wannan zokon a ya sha wancan kunun ayan wanda ba laifi ne kwata-kwata sai dai amma ruwa pure one asalin ruwa mai tsafta yana da kyau mutum ya kasance yana sha ko da dama a zo a ce baya jin ishi wannan dole ne saboda yana taimakawa gurin a preventing wannan sai na gaba kuma ga wanda suke da chronic cough wato wanda suka dade suna tari kenan tari tari saboda yana jawa intra abdominal pressure so anything duk wani abin da zai iya jawa intra abdominal pressure to shi ma zai iya jawa wannan problem din na hemorrhoid din nan to likita shin cutar basir na ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gado bisa ga binciken da na yi dai da karatun da na yi ban taba jin an ce ana gadon basir ba saboda kamar yadda na faɗa duk wani abin da zai kasance cewa ya jawo prejo a cikin dubura wanda zai sa wa'innan jijiyoyin da suke kawowa jini sun kumbura to abu ne wanda zai iya jawa basir so kun ga kenan ko da mutum ya kasance cewa yana da family history wato ko iyaye mace ko namiji suna da shi in dai zai kasance ko za ta kasance sun yi preventing ko avoiding wannan prejo din tare da bayan gida mai tauri yawan zama a shadda saboda mutum bai samu ya bayan gida ba ko kuma cin wani abu ko kuma rashin shan isasshen ruwa to duk inda mutum zai iya preventing ko ya guje na abubuwan ko da ma kasance in su kaf baki ɗaya suna da basir to shi ba dole ya kasance ya yi ba. To shin ma menene ya kamata mai fama da ciwon basir ya ƙauracewa? babban abin da ya kamata mai ciwon basir ya cewa shine bayan gida mai tauri saboda already yana da wannan matsalan ciwon basir din sai kuma zuwa malamin gargajiya dan ya kasance cewa zai bincike ka ko kuma ya baka ko kuma ya baki magani yayin da kai haka to asalin asalin babban kuskure kenan saboda kamar yadda na faɗa a baya ba dole kasance basir din bane amma a zo a ce ma an tabbatar miki ko an tabbatar maka da basir me yasa kake tunanin cewa ba za ka koma asibitin da aka tabbatar maka kana da basir din ko kuma ka je ma babban asibitin da ya fi shi don neman lafiya ba sai ka gangara gurin malamin gargajiya ya baka wa'insu jikon da baka yarba dalilin da ba zai taɓa kawo cin nasara a wa'in na magungunan ba saboda me sa. wa'innan wato ainihin hemorrhoid din nan suna nan birjik suna nan ire-ire kamar yadda muka faɗa muna da internal muna da external wanda za ka je ka same shi na gargajiya ko kuma likitocin da basu karance ba wanda ba cika samun su ba ko kuma wanda suke irin su kansu suna da likitoci wanda ba likitoci bane ba abun mamaki bane ba dole sun tabbatar da wannan ilimin ba wani ya zo maka da thrombus alal misali hemorrhoid suka zo ka ce masa kaza yake da shi ko kuma ka bada maganin da ba shi bane to sisa yana da kyau in kana da shi in kina da shi babu ko abin da mutum ya fi kamata ya sa himma a kai ya je gurin kwararren likita wanda zai bincika wanda zai duba wanda kuma zai ba da maganin da ya fi cancanta na biyu kuma shine duk cin wani abu da zai kasance cewa ya jawo bayan gida mai tauri sai kuma na ukun shi shine mutum ya kasance yana yawan cin ko shan ko yin abin da ya san cewa zai sa bayan gida ya zo masa da sauki ba kuma ina nufin ya zo masa da gudawa ba dan shi ma gudawa in ya kasance ya daɗe mutum yana yi mace ne ko namiji to shi ma zai iya causing ko kuma ya jawo irin wannan matsala na shi wannan hemorrhoid din amma bai cika faruwa ba kamar yadda in bayan gida fiyin tauri ko yawan zama a shadda ko kuma ya kasance mutum yana zama a shadda gashi ba bayan gida mai tauri ne amma yanayin zama a shadda ne ba daidai ba don yawanci mutane suna da shadda kan tabbas mai kyau amma kuma irin zaman da suke masa shine zaman cikin mota alal misali mutum ya zauna ko kuma zaman cikin keke Pep wanda kuma bincike ya nuna inda hali yana da kyau ka dan daga kafanka a ce akwai dan wani karamin tebul da za a zo a ƙasa ko box wanda zaka daura a kai wannan daurawa kan da zaka yi yana taimakawa gurin relaxing wa'insu daga cikin muscles din da yake cikin duburan mutum sai kasance bayan gida ya zo mai sauki amma rashin ɗagawan yana ɗin sawa su ɗame to sai sa ga mutum gashi bayan gida a cikin shi bayan gidan baya da tauri amma irin zaman da ya yi akan wannan toilet din shine yake hana fitan wannan bayan gidan to wannan ko sai ga mutum ya zo yana ta straining wato wani niche ne na faɗa ɗin nan wanda zai zo ya hana fitan bayan gidan ko kuma bayan gidan ya fita amma da kyar ko kuma wani ma ba zai zai fita duka ba sai mutum ya zo ya ce yana da bayan gida mai tauri a'a ba bayan gida mai tauri bane matsalan ka ko kuma matsalan ki but rather zama akan shan dan shine babban matsalan da yake iya jawowa wannan matsala na hemorrhoid to likita shin ana iya warkewa daga ciwon basir bayan mutum ya sha fama da shi tabbas ana warkewa sosai mako daga ciwon basir ai kuma akwai magunguna kala biyu muna da non surgical muna da kuma surgical wato wanda ake yin fiɗa wanda ko ba sai ma an yi fiɗa ba za a ɗan wani ba da wasu magunguna ne ko kuma ɗan wasu minor minor procedure ko kuma ayyuka kaɗan ɗin a ranar ma mutum zai kama ya tafi gida daga cikin wanda ake bada na pharmacotherapy ko in ce pharmacotherapy drugs wato shi maganin da zai kasance an bayar kenan akwai na shafawa a jikin duburan wanda yake taimakawa gurin wannan kumburin ya zo yana dan tsomarewa ko kuma in ce yana shrinking kenan ko wanda wannan zai iya rage jinin da yake aukuwa ko kuma wannan kaikayin da yake ma mutum wanda sun haɗa da su astringent alal misali a wanda group of medications ne su su steroid da ake bayarwa a times haka wata har da su irin su family lidocaine da su lincocaine and etc wanda zai taimaka gurin wannan icin ko kuma zafin da yake ma mutum na mutum ya shafa amma ya kasance cewa ayin hakan bai yi ba to aka in eh, going further a wani abu shi rubber band ligation wanda za a zo ne a sa wani irin roba irin namu na asibiti kenan wanda a cikin duburan mutum za a zo a kama wannan jijiyan nan da ya kumburin da na faɗa ya je har ya wannan shi basir din nan sai a kulle shi yayin da aka kulle shi kuma an dakatar da zuwan jini ne zuwa wannan jijiyan to ba mu mamaki bane an yi sa'a ya zo ya faɗi ma da kanshi daga nan kuma insha Allah ta'ala basu ta tafi in hakan bai faru ba yi injection sclerotherapy da phenol phenol oil wannan phenol oil din nan shine ake sawa a cikin sirinji sai a zo a fesa a cikin duburan mutum inda wannan basir din take ba don komai ba don ta tsomar da wannan wato ta yi din shi kenan sai gargadan mutum ya huta in bai aiki ba akan yi irin su diathermy wani electrical procedure ne da za a zo a dan sa wuta ina ce wuta ba wuta na murhu ba but wuta namu irin na asibiti wanda za a zo ana dan sawa a wannan gurin wanda shi ma zai iya taimaka gurin shirinkin a wurin su infrared coagulation wanda shi ma duk dai ake so a takaicen takaitawa a dakatar da zuwan jini ne zuwa gurin wannan jijiyan da yake kumbura saboda kar a manta kumburin nashin nan ba wai zallan nishin da na faɗa ba ne ba traga abin da yake contributing saboda ai jinin da yake zuwa gurin ne to yayin da ka tsayar da jini zuwa kuma to yana ji yana ganin jinin da yake ciki zai zo ya kasance ya mutu to shi ma ƙarshen wannan jijin zai zo ya mutu to yayin da ya mutu shi ma kuma insha Allahu ta'ala to su ɗin ci ma sai su mutu tare amma wani gudu ba hanzari ba yayin da aka yi haka kuma still mutum bai warke ba to dole a je surgical management din shi surgical management din nan muna da irin su artery ligation wani abu shi hemorrhoidal artery ligation din da za a je daidai gurin wannan jijin da yake ba da jinin ne sai a kulle shi da wato ainihin suture wato igiyan e namu da muke amfani da shi ko in ce zaren mu da muke amfani da shi na fiɗa e kenan bayan da an fiɗa mutum wanda ake yi amfani da shi a ɗinke so na biyu kuma akwai irin shi hemorrhoidectomy da ake yi wanda zai kasance cewa an ɗauko shi kan shi wannan jijiyan ne an jawo shi shi an yanke shi baki daya to shi dai kawai problem din da yake causing muna samun fecal incontinence wanda zai kasance bayan mutum bayan gidan mutum ya canza muka samu wani abu shi stapled hemorrhoidectomy akan yi wani abu shi stapled hemorrhoidectomy wanda shi kuma wani karamin za a ce na'ura ne da ake sawa dan ya taimaka bayan an yi irin wannan cire shi wannan basir din so insha Allah ta'ala aka yi haka ya kasance mutum ya kiyaye abubuwan da na faffada a baya tare da samun ruwan dumi a sa gishiri yana dan yawan zama a ciki tare da kuma uwa uba ci da haƙuri da cin abun da zai iya ja musu gida mai tauri da kuma yawan shan ruwa to insha Allah ta'ala zai iya rabuwa da wannan matsala ta basir amma kuma wani gudu ba hanzari ba yayin da ya kasance cewa ya ci gaba da yin ɗaya da abun da na faɗa to fa ba abun mamaki ne wani ya ƙara bullukowa ta wani guri daban masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake muku fatan mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Kafofin yada labarai na kasar Lebanon sun rawaito cewa a yau Alhamis adadin fararen hular da suka mutu sakamakon hare-hare biyu da Isra'ila ta kai kasar Lebanon ya karu zuwa goma. Waɗanda suka zama mafi muni a cikin sama da watanni hudu da aka kwashe ana masayar wuta a kan iyakokin ƙasar. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta lashe takobin mayar da martani kan hare-haren da aka kai a birnin Nabatiya da wani ƙauye da ke kudancin ƙasar. Sa'o'i kaɗan bayan harba wasu makamai daga Lebanon da suka hallaka sojan Isra'ila. Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa wasu jerin harin makamai masu linzami da rasha ta kai kan wasu yankuna na ƙasar Ukraine sun jikkata aƙalla mutane shida tare da lalata gine-gine da dama. har ila yau makamai masu linzami na rasha sun kai ciki babban birnin ukraine inda jami'ai suka ce dakarun tsaron sama sun harbo dukkan makaman kuma ba a samu rahoton jikkata ba kasashen china da rasha sun kara karfafa haɗin gwiwarsu a cikin 'yan makonnin nan inda shugabannin kasashen biyu suka sha alwashin ci gaba da yin mu'amala ta kud da kud inda jakadan china a rasha ya bayyana shirin shugaban rasha vladimir putin na kai ziyara china a wannan shekara A yayin ganawarsa ta wayar tarho a ranar 8 ga watan Fabrairun nan, shugaban China Xi Jinping da Putin sun nuna jin daɗinsu kan zurfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a fannoni daban-daban, kuma sun soki abin da suka kira katsalandan ɗin da Amurka ke yi a harkokin sauran ƙasashen waje. To da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi kenan agogon Najeriya da Nijar. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya gabatar da shirin. da kuma Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Pete Hanley. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.